sallah ta istikhara sallah ce mai matukar muhimmanci amma har ga Allah ba ma bata muhimmancin da ya dace a bata a bata dan muhimmancin da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bata ya kai matakin da sahabbai suka ce yana karantar da mu ita kamar yadda yake koya mana surorin qur'ani ai kai ka san tashbihin nan ya kai iyaka wata addu'a a ce ana karantar da ita kamar yadda ake karantar da surorin ƙur'ani suratul fatiha suratul bakara suratul ali imran suratul nisa suratul ah, ma'ida suratul an'am a arab har zuwa suratul ikhlas suratul falak suratul nas irin waɗannan surori a ce wanda yadda ake karantar da su haka yake koya mana addu'a ra'ayar muhimmancin ta ya kai iyaka so daka addu'a ta istikhara ana yin ta a dukkan wani al'amarin da ya shafi al'amarin duniya amma banda al'amarin lahira mu kiyaye al'amarin lahira sallata al'amarin lahira ne ba zan ce bari na yi salatul istikhara Allah ya mun zaɓi ko na yi sallan magariba ko kada na yi ba ba za ka ce bari na salatul istikhara in roƙi Allah ya bani aljanna ko kada ya bani ba wannan kai tsaye ake roƙon su babu istikhara abin da ya shafi yin sadaka ka yi taimako kamar ciyarwa fi lallahi don Allah ya yadda da kai ba bukatan sai ka ce bari na salatul istikhara gabanin na ciyar a'a al'amarin lahira ba a istikhara a magana mafi inganci amma al'amarin duniya ana yi kana son ka sayi mashin ka saya ko kada ka saya za ka yi salatul istikhara keke kake so ka saya ko kada ka saya za ka yi salatul istikhara sayan mota zaka iya yi yin aure za ka yi istikhara ka nemi auren wance ko kada ka nemi aurenta kamar yadda sayyidina abu sayyidina uthman radiyallahu an yayi istikhara lokacin da aka biro masa da auren na hafsa da babanta ya zo gabansa umar bin al-khattab radiyallahu an ya in shi ita zawwici ta hafsa idan kana so zan aure maka da yata hafsa fa makatha layal wa raja'a wa qala badali allah atazawwaj sai je ya kwanaki da ya da sai ya ce nayi istikhara ya bayyana gare ni kada na yi aure a aure ana istikhara a kasuwanci ana iya yin istikhara a zama a anguwa ka rika tunanin za ka zauna a katamfe ka zauna ko a jahi ka yi istikhara ka zauna a wusa ne ko wusa zon kaza ka yi istikhara ka zauna a garki ne ko za ka zauna a za ka yi istikhara amma za a yi sakara tsakanin wusa da yanya yan yanya ku yi haguri tsakanin mai taba da yanya ana iya yi duk za ka iya yi matukar wurin zama ne ai ba kai kake gane ina yake da alkhairi ba Allah ne ya sani wani wurin sai kaman bai da daraja amma auren Allah zaman ka auren yafi alkhairi a wurin da kake akan fiye da inda kake ga yake da daraja ana iya yin istikhara a makaranta kana neman admission tsakanin kaza da kaza guda biyu ka samu kana iya istikhara wanne zaka je ka a aiki kana iya istikhara can an baka can an baka zaka iya a kasuwanci kada iya yi kasuwa kaza zaka yi ko kaza kana iya istikhara duk waɗannan al'amura misalai ne kaɗai ana salatul istihara a cikinsu ita kuma istihara sallah ce don iyayenmu mata da suke da tsananin son addini a da amma ba su da karatu sun daɗe suna zuwa wajen bokaye da 'yan tsubbu da 'yan duba shekara 40 50 60 da suka wuce sai ta ce zan je mun istihara kuma shi fa duba zai yi ba sallah yake ba amma sai aka yaudare saboda son addinin su ba za a cewa abun duba ko tsafi ba sai a ce istihara ake yi so su so kaga manufarsu mai kyau ne amma an ci ribar son addininsu da kuma karancin karatun su don don da a kasar nan abu ne mai sauki kaga mutum zai yi kasuwa ko zai abu babban mutum shekara 40 da suka wuce ko sama da haka sai ce zai je amar istihara kuma idan ya je ba na abu ake ba duba ake yi a je a hada kai da aljanu to sallan istikhara ba ta bukatan wani ya maka baiwar Allah ki ajiye kudin ki ba sai kin ba kowa ko kwabo ba kawai ki haddace wannan addu'a da zamu kai ma ka haddace ba ma wanda ya san kayi ta in ga dama kana zaune a falon ka sai ka yi ko a cikin ɗakin ka ko a masallaci sai ka iya yin ta ba ma wanda ya san ita kake yi so ba ka bukatan kashe ko kwabo bare a yaudare ka sai a ce wa mace za a mata istihara sai a ce za ta kawo sadaka za ta bada kuɗi kaza za ta ba da rago amma wai sai a ce mai murɗaɗɗen ƙaho ai duk inda ka ji ƙaho ya murɗe to kai ka san akwai girma akwai kuɗi